To jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin kasuwa akai miki dole. Ganin cewa yanzu mun shigo watan sallah shirin kasuwa akai miki dole ya leƙa nan kasuwar raguna da ke afo a nan Abuja don jin yaya farashin ragunan suke a wannan lokaci. Bari mu ji daga bakin waɗanda suke wannan kasuwa ta rago da ke nan afo a Abuja. Sunana Nuruddin Sadiq Adam. adam amma kyana shi ne dini kasuwan nan dai mun dawo ne sabo so sakamakon haka akwai a little expensive wanda ba za a rasa ba kaya ba tsada akwai sauki kuma insha Allah duk wanda kake nema za ka samu da yadda kake so kowace shekara ne ake cin kasuwar rago a nan eh ba iya kowace shekara ba akwai lokuta da suke zuwa da yawa wayanda bukatu sukan zuwa a wannan lokacin mutane za su bukaci siya su biya wayannan bukatun babban sallah shine dai kasuwa sai ya cikakkiya wayanda baki na gurare da yawa raguna hannu ta kasar akwai fiye da wanda mutum yake tsammani ma akwai a wannan kasuwar kamar irin chadi mali niger cameroon others countries dai haka na afirka insha Allah za a samu irin dabbar ana to ga wani rago nan da nake gani kahon shi masha Allah shi dan wanda kasa ne namu ne na Najeriya kuma na arewa gida kamar wannan zamu iya saiwa naira dubu ɗari da saba'in mm. zuwa da tamanin insha Allah za a samu shi kuma wannan na kusa da shi fa wannan zai iya kaiwa dubu ɗari da sittin ga wani shi ma dai kosashe haka daban su kin ga koda irin su ma wayannan ba na kasar nan bane eh su kuma da kamar da wayannan na chadi ne wayannan wayannan to su kuma su kan kai nawa gaskiya kudin su yana da yawa kamar nan ana samun 600 700 saboda foreigners ne yes ba na kasar mu bane ba kowa ne san irin su ba kuma ila to suna da wani bambanci ne da namu na kasar nan bambanci na nau'i na halitta da Allah ya musu saboda baki na kasar mu ba mu da wadatattu irin su so sai Allah ya sa musu wani kwarjini da yakan kusa ya fi namu ga wanda bai sani ba don rago ɗaya ne hakan ya sa suke da tsada ko da gurin shigo da su da kuma wasu abubuwa da ake yi hakan ya sa suke da tsada. Yaya batun ciniki ana samun kwastoma? Eh alhamdulillahi mun taso a can ba tare da wani bata lokaci ba muna zuwa nan sai Allah ya tunatar da masayan mu daga sun zo can sai su yi tambaya kuma akwai mutanen mu da suke zama a can mu bar gurin gaba ɗaya ba har lokacin da aka ba mu notice cika akwai sauran mutanen mu idan masaya sun zo ba su san guri ba sai a rako su nan a zo a siyar musu kasuwa yadda ya kamata. Tun da aka fara baje kolin raguna a wannan kasuwan a rana kamar kai kakan sai da rago guda nawa domin Allah kasuwa na Allah ne ban sai da rago kuɗi ba tun da aka fara amma su sun sai da Suna na Isiyaka Muhammad amma an fi sani na da shehi ga wani rago na ina ganin shi ga ƙahon shi masha Allahu me kala biyun nan shi kaman yakan tashi a nawa jiya dai wani ya yi price shi a 145 a bara ya fi haka amma bana babu kuɗi mutane ba sa shigowa in kiddi yanayin kasuwar wanda suke sai da kayan ne ne kawai a cikin kasuwar ba baki har yanzu muna da jira mu ga cewa Allah ya kawo su kamar daga ina ne ma ake shigo maka da raguna ba inda ba ma kawo rago yanzu kike kamar wa'annan da suke gabana dukan su daga zamfara ne amma akwai na Nijar akwai har na Chad a cikin ragunan wasu suna hanya ba su yi da karasuwa ba saboda yanayin kasuwar shine sa muke dan ba masu kayan su iso don bara mun sauke kaya nan oba amma daga baya kuma sai aka ce jihohin da muka baro kaya masu fi nan daraja to tun da kasuwan nan ta fara za ka iya gaya min kamar raguna nawa ka saida eh a gaskiya ke san ni dila ne ina da mutane da yawa ina kawo kaya ta ko ina a takaitaccen bayanin da zan baki daren jiya na sauke tirela biyu kuma yanzu in ki duba ke ga ba su kai ma rabin tirela ba kayan da suke a ƙasa sunana abdulmalik husaini daga kaduna nake wani ma kalubale kuka fi fuskanta a wannan kasuwa eh, mu kalubalen da muka fi fuskanta shine kamar dai ruwa da yake tafiya amma mun samu mai gidanmu da ya karɓi mana gurin ya yi kokari ya samo mana motoci wanda su rika zuba mana ƙasa saboda kwastoma in sun zo su shiga ciki har su je su ga abin har dukiya su ga har gaban dukiya ba su fakin a waje ba a basu ba wani kalubale da su ma kansu dabbobin suke fuskanta eh suna fuskantar kalubale a shi sa kika ga mun yi rumfuna saboda irin akwai wayanda su ba sa shan ruwa sai mu zuba su a ciki kuma duk da haka ana bin su da allura saboda akwai alluran da ake musu wanda ruwa ba zai zama musu matsala ba ana yi musu sannan shanu ma kaman haka su ma duk tafiyan su daya su kuma awaki yayi derin fadi kuma alluran nan dai da ake yi musu saboda kada su samu laulayi da kuma sauran cututtuka haka muna kula da dai kar a sai da abu mai cuta assalamu alaikum sunana isyaku umar amma ana mun lakani da baban aisha garki shin kai me ka kasa ni na kasa shanu da rago shaguna. Ga wata sanan da nake ganin tozanta san barka shin kamar ita takan kai nawa? Yanzu wannan san zai kai ɗari uku da goma ɗari da ashirin. Ina da sa a nan ana samun ɗari shida ɗari biyar yaya ciniki ana samun masu zuwa sai? Eh alhamdulillah ana samun masu zuwa sai? Yaya mu'amalar mutanen wannan kasuwa tsakaninsu da junansu? To alhamdulillah gaskiya tsakaninmu da junanmu akwai fahimta mai kyau idan wannan bai da abin da aka zo gurin shi zai zo gurin dan uwan shi ya nuna kuma a shirya a saya. Akwai kyakkyawan mu'amala tsakaninmu. Me babban kalubale da kuka fi fuskanta a wannan kasuwa? Gaskiya babban kalubale shine wajen shigowa da an yi ruwa cabewa yake. aiki shine babban kalubalen sai kuma wayansu daga cikinmu masu ƙananan karfi don duk yadda kake son kasuwa sai kana da jihari eh, shine babban kalubalen da ake ciki sunana alhaji idris dogo aka sa harawa da dusa da kowa da kaikai abincin rago da saniya abincin ragunan da kake saida iya masu sai da ragunan ne suke saya ko akwai mutane suna zuwa daga wani waje akwai kwastomomi daga cikin gari a sakwara mai ta ma'ina ne duka da inibir abuja gaba daya suna zuwa suna sayan abinci a nan gurin me wannan wannan ko wake ne waccar kayan dawa wannan dusa alkama kowane abinci akwai kalar ragon da yake ci ko kowane rago rago in aka yi wannan mix din aka bashi wannan abincin zai ci wato sai an hada su eh, su uku hada an yi mis guda uku sai eh, a ba rago sannan kuma akwai harawar gyada shi kuma daban ake ba su kwanan nan da naga an ajiye a sama kamar shi nawa ake sai eh wannan kwanan ana sai da shi duk kwano 300 250 to masu sauraro daga haka kuma muka garzaya kasuwan wuse don jin farashin kayan masarufi ganin cewa yanzu sallah tana karato mu sunana ibrahim wuse market me da me kake saidawa ina saida kayan provision kamar su shinkafa su wake su taliya su man gyada da sauran kayayyakin abinci yaya farashin kaya wannan shekarar musamman ma yanzu da sallah take gabatowa eh, a gaskiya ne farashin kaya yana ta hawa wani sa'in za ki samu sauki wani sa'in kuma za ki ga abubuwa suna ta hawa kamar kalan su siga da azumi dai mun sai da siga buhunta dubu ashirin da biyar da ɗari biyar amma yanzu gaskiya farashin ta ya hau ya kai wajen dubu ashirin da tara da ɗari biyar da sauran dai kayayyaki haka abubuwan suke tafiya a hankali musamman su wake da shinkafa da su ne za a ce da su garin tuwo tunda su ne ake amfani da su yau da kullum su kuma yaya farashin su eh su ma gaskiya dai wani sa'in zaki ga farashin nasu ya hau hau domin ita ma samun bita da muna saida ta pieces din ta 650 yanzu to ya ƙara kuɗi ya koma 700 man gyada fa man gyada kai man gyada shi ma gaskiya ya ƙara kuɗi Naomi sunana eh, madam Naomi naga kamar kin zo kin cika ledoji kin yi cefani <laughs> to yaya ke abubuwan suna da tsada sun yi tsada wannan doya uku kin gan 5000 naira <laughs> da kuma kin gan irish nan wallahi kowane kondo ɗaya 3000 eh, mun biyu muka iya siya da doyan da gwaza duka duka abubuwa sun yi sada da onions kuma babu ma tumatir ma ba ni 500 wallahi kin ga wanda aka san man nan gwaran 700 gashi nan kin gani Wannan bai fiye miki miya ɗaya ba ke. A'a ina ma wannan shinkafa zan dan kada kawai dafa. Sunana Abubakar Sadiq. Daga ina? Akwai doya, akwai dankali, akwai tumatur, akwai man gyaɗa, akwai manja. yaya farashin kaya musamman ma yanzu da sallah take gabato mu to wallahi farashin kaya yanzu sai dai addu'a abin sai dai wanda adda amma wallahi wanda baya da sai dai hakuri tsakani da Allah don saboda tumatur yanzu kwandon shi ana sai da ba sake dubu biyar dankalin tura muna sai kwando ne dubu uku da ɗari bakwai tattasai muna sai da dubu biyu da ɗari hudu tarugu shi kuma dubu uku kashin doya dubu bakwai da ɗari biyar. Kamomi suna zuwa ‘yan mun gaya musu wallahi sai dai su tafi su wani bi wani bi kuma wanda adda ɗan abi ne ga hannu ya biɗe ragi a rage mai ya saya. To masu sauraro duka duka abin da za ya iya ɗauka kenan a shirin kasuwa a kai miki dole masu iya magana suka ce gidan biki sai an so na wannan mako. A madadin abokan aiki da suka taimaka ganin shirin ya zo muku sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu kasance lafiya.